Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da na wakilai Yakubu Dogara sun gana da shugaba Buhari a London inda Saraki ce ba wani tashin hankali kan jinyar shugaban. Tare da Turai ta bada tallafin euro miliyan saba'in ga yaki da mutuwar mata yayin haihuwa da samawa jarirai abinci. Adamu Gamawa ne shugaban hukumar lafiya matakin farko na Bauchi. Cututtuka da suke ɗaukar ran mata wajen haihuwa, yara ƙanana, rigakafin su da irin rashin abinci da shi ne abin da ake so a sa a ciki. Gwamnatin Najeriya ta ce noma da ma'adinai sun fara farfado da arzikin Najeriya a makofin fetur. Ministar kudi kimiyya Deshon ta ce ya zama wajibi a cigaba da samar da hanya layin dogo da sauransu don raya arzikin. Shetima Umar Abba Gana shine shugaban hukumar raba arzikin kasa. Don su biyu ne muke ganin hanyar da za a samu a faɗaɗa tattalin arzikin kasa amfani ta zo a kasa nan ba da jimawa ba. Yayin da kungiyar Shi'a ke zargin shugabanta Ibrahim Elzazzaki ya kama hanyar makancewa don rashin kulawa daga gwamnati gwamnatin Najeriya can kuma Katsina Allah ya yi wa ɗan majalisar tarayya Sani Bello mashi rasuwa. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau sune ne Sheikh Abubakar Usman Babantini wanda ke garin Kaduna. da kuma shugaban kungiyar ƙananan kabilun arewacin Najeriya Mr. Mark Amani wanda zai gabatar da kashi na uku na jawabinsa ga Sheikh Babantini. To, Rahim. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana kamar yadda ake kira Sheikh Usman Abubakar Babantini, babban limamin masallacin juma'a na matatan mai na kaduna kuma shugaban majalisar limamai da malamai ta jihar kaduna wato alal hakika muhimman abubuwa da suka dami al'umma a wannan ƙasa suna da yawa za mu fara da na farko wato ainihin kuncin rayuwa da al'umma suka shiga a najeriya wannan kuncin rayuwa da suka shiga a najeriya idan muka dube shi ta fuskan addinin musulunci wato kai tsaye sai mu kaddara shi daga cewa allah Ta baraka wa ta'ala ya kaddaro shi to amma komi yana da sababi na ɗaya wannan kuncin rayuwa da aka shiga wato alal haƙiƙa dama dole ne ita wannan gwamnati wadda kake ci a yanzu ta general muhammad buhari dole ne ta sami kanta a cikin irin wannan domin kuncin rayuwar da aka fara aka shiga ciki ya faru ne tun daga ita waccan tsohuwar gwamnati a inda aka yi facaka da dukiyoyin al'umma aka karkashe dukiyoyi ta hanyoyin da basu dace ba da makamantan irin wa'annan sai ya zamto lokacin da ake bukatan a farfaso ko kuma a yi aiki gaba ɗaya sai zanto sakamakon wancan furnar da aka yi ya jawo mutanen ƙasar nan sun fada cikin wannan tsanani misali wato sau da yawan gaske mutum yakan sha magani ko ya sha guba to sai ya zanto guban nan da ya sha da wuyan gaske wato kai tsaye ya aiki sai ka ga ya yi aiki daga baya wannan kunci da aka samu na rayuwa ya faro ne tun daga wancan lokaci dalili na ɗaya kenan dalili na biyu kuma sai muka zo muka sake samun kanmu a mummunan matsayin da duniyar nan gaba ɗaya ba ta taɓa shiga ciki ba dangane da ainihin faɗin farashin man fetur a duniya domin an siyar da man fetur ganga guda a kan dola ɗari da ashirin yau sai ya dawo ƙasa da naira talatin to idan ya zama haka wato irin hatsarin da aka samu da kuma irin kuncin da aka samu ya zama ya yi tsanani kwarai da gaske domin a nan in aka lura da wannan za a ga cewa kasashe mabambanta wadda duk suka dogara da man fetur to sun shiga cikin irin wannan kunci bari mu ɗauki misalin saudi arabia saudi arabia ita ce ƙasa wacce take kusan a ce tana da albarkan man fetur wadda yake mai yawa kuma yawan jama'ata ba su kai yawan mutanen da ke najeriya ba sannan kuma suna da gwamnatoci wanda suke tsayawa suna kulawa amma duk da kulawansu da tattalin arzikin ƙasansu sun kai matsayin da suka fada cikin kunci wadda ya sanya dole suna rarrage wayansu abubuwa musamman kamar yadda suka ɗauki maido da biyan albashi ta watan kalenda na bature maimakon biyan albashi ta lissafin watan hijira wanda wannan ba ƙanƙanin al'amari ba ne wanda yake zai ba da mamaki kwarai wadda ƙasar saudi arabia nan ita ce cike iyakan ƙoƙari ta ga ta tabbatar da wancan kalanda amma ta komo ta ga ya kamata ta ɗauki wannan ta fuskan biyan albashi amma ba ta fuskan harkokin al'umma ba wannan ya nuna cewa lallai dukkan ƙasashen duniya sun fada cikin wannan tsanani kuma sun fada cikin wannan kunci saboda wa'annan mu a wajenmu nan mu saboda dalilai guda biyu nan da muka ambata. Shi ma Mr. Mark Amani ya ce lokaci ya fayi da ya kamata magabata su miƙe wajen magance al'amarin. Kai akwai sarakunan da suka san duk abin da ke faruwa, amma saboda takunkumin da aka mutu ba su isa su fito su yi magana ba. To saboda haka ni ina kira a lura da wannan wuri kuma ko shakka babu ni mai sauraron labarai ne ni mai sauraron duka abin da ke faruwa in har makamancin haka bai canza ba to gaskiyar magana za mu yi kira na musamman domin mu fito mu nemi hakinmu. wannan kenan sannan in muka dawo game da rigingimun da suke tasowa na san dai na boko haram yadda ya fara lokacin da wannan abin ya fara mun san cewa mafarin hauka fa zubar da muni ko da shike an da ma boko haram a yanzu maganin da ake ciki ya zama jari domin idan ba ganin boko haram a jiha ɗinka a local gama ɗinka to wallahi kai ba za ka ci kuɗin gwamnatin ba in kuma akwai wanda zai ce hakan nan dama abin da na faɗi ba gaskiya bane to ya fito ya gaya duniya domin na san kudaden da kasashen eh, turawa suka tuttura domin a taimakawa 'ya'yan mutane mutane sun sake hawa kansa shi ne dama jarinsu in ka ga dan kwamiti na relief kwamiti kai daga nema sima kai nema ma da sima su yi kamata ma a bincike su domin duk abin da suke yi ba su a ba da accountability kuma gaskiyar maganar nan na sha faɗi idan ba mu fito mun yi wa kanmu adalci ba wallahi Allah ba zai yafi mana ba amma ni ina tabbatar mana arewacin Najeriya na sake da wannan wuri mun fayi abin kunya mun fayi abin kunya domin Boko Haram to gaskiyar magana mu koma mu roƙi Allah ya canza mana tunaninmu na zama mutanen kirki saboda haka ga abin da ke faruwa yanzu a kudancin kaduna ga abin da ke faruwa a arewa maso yamma yau kaji an kama barayin shanu kaji an kama barayin mutane sai a je a yi walagigi a yi sha tale-tale a ce sun fito wai sun nemi gafara ba za su kuma yi ba na san zai iya tunawa lokacin da ali kwara ya kakkama barayi ya tara su don ruka aka zo aka zauna aka yi tunanin cewa idan fa aka ce za a hallaka waɗannan mutane to gaskiyar magana za mu yi asarar matasanmu masu satan mutane masu karkashe mutane sannan su ce manoma sun je sun tare hanya ba shi ne mafita ba. nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.